أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah mafuki <clears throat> kamar kullum da ya sake haɗa mu a wannan marice na juma'a bakwai ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam <clears throat> wanda kuma shine biyu ga watan shida a shekara ta 2017 lissafin miliyadiya ci gaba da darussanmu na yau da kullum a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa za mu tashi wa aya ta biyar a suratu ali imran insha Allah ta'ala kamar da muka ji malamin ya karanta الله سبحانه وتعالى لا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ألا maɗaukaki yana للي mana lalle أسامو zama wadda za ta yi kira ko ta rinka kira zuwa alheri alheri shine dukkan abinda shari'a ta yi umarni da shi sharri kuma duk abinda shari'a ce hannu. wannan bi sifa mujmala sawa'un a al'amuran duniya ko a al'amuran addini duk abin da yake akwai maslaha a cikinsa ko a duniya ko a addini alheri ne musulunci kuma dama ya yadda da ya yi umarni da dukkan abin da yake akwai maslaha a cikinsa dukkan abin da yake kuma akwai mafsada a cikinsa akwai barna to shi kuma sharri ne sawa'un fil umuri duniyawiyyati aw fil umur addiniyya ko al'amuran addini ko al'amuran duniya in dai abu akwai barna a cikinsa ko abin da zai jawo darar da al'umma wannan shi ke sa mutane dama ya kamata ɗaliban ilimi kuma za mu da malamai suke mai da hankali akan sanin wani fage a ilimi wanda kwanaki nake mana zancensa magana maqasidu shari'a ilmin maqasid yana cikin ilmomi masu fa'ida a wannan addinin namu kuma yana taimakawa mutum wajen sanin abubuwa ko da nassi bai zo a kansu ba akwai mahangar da za ka ɗauka musu lura da makamantansu a babin kiyasi ko kuma lura da nassoshi amma me suke manufar su tabbatarwa al'umma dukkan abin da Allah maɗauki ya zo mana da shi a Kur'ani haka manzon Allah sallallahu ya zo da shi a cikin saƙon da Allah ya bashi da kuma bayanin da ya yi babu wani abu da Allah ya umarni da shi wanda yake akwai sharri a cikinsa a cikin aikin Allah babu sharri sai dai a cikin maf'ulatin Allah a samu sharri wannan matsalar na san mun sha magana a kanta kuma yana cikin babban abin da zai taimaka maka ka bambance tsakanin fi'u-lahi wa maf'ulatihi a babin aqida akwai wannan zancen kuma a babin shari'a ma wannan magana tana shigowa lura da abin da yake maslaha ko mafsada Allah baya umarni da abin da yake sharri domin umarninsa menene duk umarnin Allah aiki ne daga Allah to duk aikin Allah ko babu sharri a cikinsa sai dai a samu sharri a cikin aikin da bayin Allah suke aikatawa wani mu shi ba shine inda zamu shiga ba kawai dai ina so nuna mana maganar alheri me ake nufi da ita kuma me ake nufi da sharri to umarni ne daga Allah cewa lallai a samu daga cikin ku a samu wata jama'a da za su rika kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar kuma suna umarni da abinda a shar'ance da a hankalce aka san cewa alheri kuma mai kyau ne duk abinda da shari'a da hankali suka yi nuni a kan kyansa sai ake cewa ma'arufi. kamar da malam zai zo bayyana mana wa yanhauna 'anil munkar kuma suna su zama suna hani daga almunkar? munkar shi ma al istilahi ne kamar yadda al-ma'ruf istilahi nan ce istilahi kafin zuwan al-qur'ani kalmar ma'rufi akwai ta abun balarabi haka nan karmar almunkar akwai ta agun balarabi amma tun da Allah maɗauki ya sauka da alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya amfani da wannan kalmar ta ma'rufi to ba ma'rufi kawai na luga ake magana ba ana magana ma'rufi a ilimin shari'a ba a shar'ance kuwa abinda ake nufi da ma'ruf shine dukkan abinda aka san cewa mai kyau ne ta hanyar shari'a ko da ta hanyar hankali hankali amma wanda bai zame ba hankalin da bai zame ba hankalin da yake miƙaƙƙe wanda yake kan fitras, to abin da ya ga cewa abu mai kyau ne shari'a ma ta gan shi mai kyau ana ce masa wannan ma'arufi wasu malaman suna taƙaita a ambatan kawai maganar shari'a kamar da malam ya ambata a nan duk abin da aka san shi ko nan ya kawo mana duka biyu bil aqli wa shar'i wasu malamai suna cewa iya shar'i maganar shari'a shari'a kuwa ba ita kadai bace take sa a gane abu mai kyau ne akwai abubuwan da ko ba shari'a ana tabbatar da cewa masu kyau ne saboda munin kishiyarsu musamman ina jimin taɓa wannan zancen ana wani lokaci ko ta tattaunawa ta falsafa tsakanin malamin ilmul kalam musamman eh, mu'tazilawa suna da mabda'i a kanta Abin da ake cewa at-tahsin wa at-taqbih al matsala ce sananne a gun malaman aƙida musamman a babin tattaunawa su da mu'tazilawa shin abu ana sanin cewa mai kyau ne ta hanyar shari'a kawai ko kuwa har ta hanyar hankali ana iya gane abu mai kyau ne ko kuwa hankali kadai shi kadai zai nuna wa mutane abu mai kyau ne kun fahimci wannan tambayar ko ba fahimce ta ba a maimaita kasancewa abu kaza yana da kyau kyau abin da nake so ba kyau maganar sa halal ba e galibi a shar'ancin haka ce a wannan abu mai kyau ne ma'ana na nufin halal to ba wannan babin muke nufi a ce abu kaza mai kyau ne dan adam yana ganin abun yabo ne yawa ku kalle shi a kan abin yabo ne ba abin suka ba to shin hankali shi kadai zai iya gane abu mai kyau ko ku dole sai shari'a ce za ta nuna mana abu mai kyau ni tambaye ku wanne za ku ce shari'a ne na san da yawa da ma haka za a ce saboda daɗin shari'a da goyon bayan shari'a sabani ya faru tsakanin mu'tazilawa da asha'ira su mutazila suna cewa ai hankali ne zai nuna mana abu yana da kyau su kuma dama kun san mazhabar su girmama hankali hatta akan nassi su kuma a sha'ira garin su mai musu raddi ya za ku bibita hankali akan shari'a ai shari'a ce mai cewa abu mai kyau amma ji abu to itilakin wannan da itilakin wannan duk kuskure abin da yake daidai shine akwai abin da yake ko shari'a bata ce mana mai kyau ba ne to mai kyau ne ko shari'a bata ce mana mummuna ba ne to mummuna ne yanzu misali duk abin da Allah ya haramta shi saboda zatinsa wanda ya karanta usulun fiqh a cikin ya san malaman usulun fiqh sun raba haram ko abin da ake cewa tahrim an kasa shi zuwa tahrim ko al-muharram li zatihi da kuma al-muharram ko al-haram li ko kuna jin wannan ne abun malamai suna faɗi to duk abin da Allah ya haramta shi saboda zatinsa shine li zatihi shine duk abin da ake iya gane muninsa ko da shari'a bata hana mu yanzu da zina da sata da ƙarya za ka iya kawo mun mutumin da yake son su ba wai yana son ya aikata me zan aikata shi kansa ya san ba kyau haka ne amma duk ɗabi'a ta ɗan adam ya san wannan ɗabi'a ce mummuna a ce wani mazinaci ne ashe za yake ɓoyewa baya yi a bayyane sai da idan ya fita daga fitira ya fita daga fitira kuma zai ga yayi a bayyane ma ila wani abun ado ne kun fahimci wani abun haka sata wa yake sha'awar sata kowa ya so alal aƙalla ba wanda yake so a yi masa kowa ya san sata mummuna abu shi yasa da mai zina da mai sata ko suna yi to kuma ba sa san mai zina ba sa san mai sata ma'ana ba sa so su ai musu ko ba gane ba, babu mai san wani abu mummuna irin wani to wannan saboda a hankalci ko shari'a ba ta ce ba tun kafin shari'a ta sauka babu da adam da yake son haka kawai ya aje abinsa sai ka zo ka ɗauka ka tafi abin da a bar maka ba to waɗannan su ne abin da ake nufi ko shari'a bata zo ba ana da ko rage darajar shari'a bane a'a ana so a gaya maka ne cewa akwai abubuwan da ko da ma shari'a bata ce mana ba kyau ba ai babu mai son su munafinci yanzu misali kana zaune da mutum kamar fuska ɗaya ashe fuska biyu ne fuska biyu ce da shi idan can yana tare da su ya zo gun kuma yana tare da su kuma a ce kai din abokan gabar ka ne misali yana tare da kafirai yana tare da mumini wa yake son sa ran da mumini suka gano shi za su ji dadin zama da shi ran da kafiran ma suka gano shi ba za su ji dadi ba za su sai ai ashe duk abin da suke tattaunawa yana koma yana gaya musu don haka gulwa jahaini sharrin sa kenan to kun ga wannan ai babu mai son sa to shi ma wannan kasancewar mutum ya zama munafiki ko mai ƙarya shi ma abu ne urifa qubuhu bil aqli thumma shar abu ne da aka san muninsa a hankalce sannan ma shari'a kuma ta zo ta haramta mu to wannan abin da ake zance ke duk abin da shari'a ta yadda da cewa mai kyau ne haka hankali ma gangariya ya yadda da cewa mai kyau ne to ka riƙe shi ake cewa al in ba kuma ta ba lokacin muka yi karatun ayoyin aure da saki a suratul baqara malam malam sa'idi mun karanta wurare da yawa zai fassara nan an ce al-ma'ruf sai ce abinda aka sani a al'ada ko ko ba ku manta ba a ko mun ce ko kun manta insha Allah ba manta to akwai inda kuma dama abinda ake nufi da shi anan shine abinda al'umma ta yadda da shi ma ta'arafa alaihi ko ma tu'urifa alaihi wani abinda al'umma suka san juna a kansa suka yi tafiya a kansa shi aka sani shine kaza to ne shi ma ana kiransa ma'rufi to amma wanda ake magana a nan shine wanda malam zai zo bayyana mana kar an tsawaita mana zancen mu je mu je abin da yake faɗi munkar a shar'ance shi ma shine duk abin da ta hanyar shari'a ko ta hanyar hankali aka san cewa mummunan abu ne kamar wancan misalan da na bani yanzu kuma a gefen abu mai kyau ai kowa na san gaskiya ko kowa na san riƙon amana mutum ko mai cin amana ne shi kuma baya san me ba bada amana a ci masa ashe saboda a hankalce wannan abu sananne ne cewa ba mai kyau ba to haka nan kuma nasoshin shari'a sun umarce mu da mu riƙe amana mu yi gaskiya kuma sun hana mu mai cin amana sun hana mu mai karya to duk abin da a shar'ance ake son sa a hankalce ake son sa shine ma'rufi duk abin da a hankalce ake sa abun mummunan abu ne a shar'ance ma ake sa abun ki ne to shi ake cewa munkari insha Allah iya wannan ya isa a gani wa ula'ika humul muflihun masu wannan aikin su ne masu rabanta rabauta masu cin nasara nasallallahu an yaj'alani wa iyyakum min sannan Allah ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu kar ku zama daga cikin waɗanda suka rarrabu bil qulubi at-tafarruqu mun yi maganar sa shine rarrabuwar kai a aqidance ba rarrabuwar kai a ra'ayoyi ba ra'ayoyi na fiqhu da ra'ayoyi na zamantakewa wannan ba laifi in kun saba a cikin matsalolin da ya halatta a saba cikin su amma akwai matsalolin da bai halatta a saba ba matsalolin aqida manya manyan su usul akwai su furu'in shi ma na aqida akwai sabani tsakanin malamai wajen fahimta su ga wasu nasoshi. amma abubuwa manya manya na asalin shari'a kamar Allah shi kadai ya cancanta bauta masa to bai halatta a sabani akan wannan duk wanda ya kawo saɓani ya ɗauko wani abu shi ma yace ai me zai hana kaza zama abin ka masa to ne ya rubuta asalin addinin musulunci to nan ba a saɓani a kansa don haka a matsaloli da suke na aqida in aka rarraba har wani ya kama gabansa wannan ma ya kama gabansa wannan na kafa tonar wannan na ce wannan dan bid'a rarrabuwa irin wannan ita ke ce mata tafarruqi wasu malamai suna kiranta at-tafarruqu bil qulubi yau rarrabuwa a zuci a zuciyarka ba ka san wani wani ma baya san ka har zuci tana da bambanci da rarrabuwa ta ra'ayi na baki kana ganin abu kaza halal ne wani kuma yana ganin abu kaza haram ne saboda ijtihadi da aka yi da kuma sabani da malamai suke wajen kallon da suke wa nasoshin da suka zo a wannan mas'ala haka nan mas'aloli na maslahar yau da kullum ta mutane harkar siyasa harkar abin da ya shafi zamantakewa mai wani yake so wani yana son kaza wani kuma baya son kaza wanda duk bai halatta a ce an yi tafarruki a kansu ba sabani a kansu kananan sabani kar a ɗauke shi ya zama babba an fahimci abu amma duk abin da zai sa wani ya ki wani saboda shi a sa wala'i da bara'i to ya koma sabani wancan babba tafarruki ne ba sabani ne karbi ba to kar a zama masu sabani da zuciya واختلفوا كما سكا سساقا من بعد ما جاءهم البينات باين حجوجي سنزو مسو وأولئك لهم عذاب عظيم da سنة عذاب ببع الله سعيد to saboda malam sa'ad ya mana maganganu masu kyau masu muhimmanci duk maganganu su alhamdulillah masu kyau ne abin da ke so in ce ne, a wannan wurin ya tsawaita magana don aka kar lokaci ya cinye mana mu karanta su ba wanda mu je cikin littafin sama da shi mu ji me yake cewa ai wal yakun minkum ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai lalle a cikin a samu kamar da muka sani malam sa'adi bai cika saba ya tsaya mana maganin na hau bai sai lamun nan lamun fi'i lamun amri sunanta kaza da kaza bai cika yin wannan ba kawai so yake fito mana da gundarin ma'anar alqur'ani malamai suna ce wannan lamun ta minkum ummatu saboda kallon yasa sa ta umar nan kuma saboda yana so ya ce ya walli kun minkum ayyuhal mu'minun alladhina manna Allahu alaihim sai ya kawo wannan saboda yana so ya sa alladhina sai ya yi tazkirin walli kun wannan duk ya lafi harkar larabci shi mu je mu ji asalin abin da Allah madauki ke nufi da wannan ayoyi ya ku mu'minai a cikin ku lallai a samu manna Allahu bil iman ma'ana a cikin ku waɗanda Allah ya yi wa baiwa da imani wal ittisami bi hablihi kuma ya zama sun makalkale wa igiyar Allah wato addinin Allah musulunci to a cikin su lalle a sami ummatu ai jama'atu wata jama'a yad'una ila alkhair wanda za su rika kiran mutane zuwa ga alheri to ya fassara mana alheri yace wa huwa ismun jami'un likulli ma yuqarribu ila Allah wa من سخطه sakhatihi in an ce alheri suna ne na dukkan abin da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah kuma yake yake nisan shi daga kushinsa kun gane nan can duk abin da zai sa ka kusanta zuwa ga Allah kuma kai nisa daga kushin Allah to shi ake nufi da alheri la Allah malam yana nufin a wannan siyaki amma ba haka ba umumin aka itlaqin khairi kamar yadda wasu malaman suka bayyana ba iya nazara diniya ake yi ba hadda nazara duniyawiya Allah sa kun gane zancen da nake nan in kun kula abin da ya faɗa abin da ya shafi iya addini ko kusanci zuwa ga Allah da nisanta daga fushinsa wannan duk yana da alaka da addini alakarka da Allah da rabauta da shiga aljanna to a duniyance kuma akwai abubuwan da ai su ma alheri ne tunda Allah ya talakin alheri to ya kamata su masu shigo ciki kuma in mun lura da aikin da wannan al'umma mai wa'azi mai ilmantarwa za ta riƙa yi ai abin bai tsaya iyakan abin da ya shafi addini ba har abin da ya shafi duniya ya kamata mu faɗakar da junanmu mu kintsa duk da la'alla nazarar ita ce ai duk abin da zai gyara mana duniyar ma yana cikin abin da Allah zai so mu saboda shi kun fahimci wannan zancen la'alla shi yasa waɗanda za su ce ko su ambaci iya maganar addini la'alla kallon su kenan wanda kuma yana so a fito da abun kuru-kuru za haka sai a faɗe shi a ce da lamuran addini da kuma lamuran duniya dukkanin abin da Allah ya yarda da shi to zai zama ko a ce duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah to alheri Allah sa an gane wa ya'muruna bil ma'ruf kuma ya zama suna umarni da ma'rufi to shi ma ya fassara mana yace wa huwa ma urifa bil aqli wa shar'i husnuhu urifa husnuhu bil aqli wash shar'i duk abin da aka san kyansa aka san abu ne abin yabo abin kyau ne abin asoshi ne ta hanyar hankali ko ta hanyar shari'a وينهون عن المنكر كما سكي هني دقا ممونا أيكي كوكما دقا بندا لسنة فسلامنا سيما سي وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه أي ما عرف قبحه بالشرع والأقل دقا بندا أنك لي بشريعة دك سنت في أكل نون إنسان ميسا يسا واو بيسا أوبا ce hmm? bil wa shar'i saboda duka biyun ana buƙatar kuma sannan duk abin da dama hankali ya yadda da shi to in dai hankalin mai kyau ne to za ka samu shari'a ma ta yadda da shi domin mu musamman a malaman malamai a ɓangaren aƙida malamai suna cewa kamar da muka san daga cikin mabadi na usul na aqidar ahli sunna shine babu sabani tsakanin hankali da shari'a duk abin da shari'a ta zo da shi to bai saba wa hankali hakanan duk abin da gangariyar hankali ya amince da shi to zaka ga bai saba wa shari'a daidai na faɗa ma'ana duk abin da shari'a ta yarda da shi bai saba wa hankali ba abinda hankali ma yadda da shi bai saba ma shari'a a nan zancen shi ne wanne irin hankali to kullum muna cewa hankali mai hankali hankali lafiyayye shi ake magana amma hankali gurɓatacce wanda ya fita daga fitra to zai iya gaya maka cewa shi ya fahimci wata aya ko ya fahimci wani hadisi ya saba ma hankali don haka zai aje wannan hadisin ko zai aje aya saboda ta saba ma hankali to wannan hankalin ba shi da kyau duk hankalin da zai auna qur'ani da kansa shi kadai duk hankalin da zai auna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shi kadai ba tare da ya auna da shari'ar ba to babu hankali ne cika hankali ba don haka dole ne duk abin da Allah ya faɗa kar a samu wani hankali ya ce ƙarya ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a samu wani hankali ya ce a ƙarya ne ko a ce bai dace da zamanin nan ba ai yanzu muna cikin zamanin da irin waɗannan abubuwan ma san bai kamata a kalle su ba gashi kuma a Qur'ani Allah ya faɗa a'a to babu hankali a nan duk ilimin mutum ka ya faɗo nan to ba shi da hankali an fahimci wannan wanda mace ka wani ya faɗa ka kalle shi ka ce kai ba ka da hankali amma siffarsa ce ta cewa ya yi aikin marasa hankali Allah ya kyauta to sai ke cewa uh, wa huwa ma hurifa bi shar'i wal aqli qubhuhu wa hadha irshadun min Allah lil mu'minin wannan shiryarwa ne da nusarwa daga Allah ga mu'minai an yakuna minhum jama'atun mutasaddiyatun lid ila sabilihi a samu wasu mutane da za su tsaye da kansu shine mutasaddiya mutum ya tasadda li shay ma'ana ya tsaya ya ce shine zai tinkari abu kaza ma'ana a samu wata jama'a da za ta ajiye aikinta kenan lidda'awati da rika yin da'awa ila sabilihi zuwa ga hanyar Allah wa irshadil ila dinihi da shiryar da halitta zuwa ga addinin Allah a samu wannan jama'ar aikinsu kenan ma'ana su killace kansu domin harkar da'awa takhassusin su specialization ɗinsu harkar su tattaunawar su su kai kawowarsu tattaunawarsu motsinsu zamansu da kwanciyarsu harkar da'awa sai a su to a samu irin waɗannan mutane da umarnin Allah an yi kuna minhum jama'atun mutasajjatun lid'awati ila sabilihi wa al khalqi ila dini sai ce wa yadkhulu fi dalika daga cikin wanda za su shiga cikin wannan da kada wani ya ce ai iya wanda suka ce iya aikin su kenan da su kawai ake to shine malamin sa'adi yake cewa daga cikin wanda za a fara sawa masu hun farko a masu wannan sifar shine al-ulama'u al-mu'allimuna lid-dini malamai da suke ilmantar da addini suke koya mutane addini su ne ma a sahun farko akan wani domin su suke koya wa masu da'awar yadda za su yi da'awa ai ko ba ka bane yawa a wal mu'adu da masu wa'azi alladhina yad'una ahla al-adyan ila ad-dukhul fi din al-islam masu kiran mutane zuwa ga a waɗanda ba addinin musulunci suke kai ba su zo su shiga addinin musulunci ai mun san waɗannan da akwai ayyuka irin wannan akwai malamai akwai addu'atu akwai almu'adu to kuma kowanne wannan kiran ya shafe su domin duk aikin su duk mutumin da zai magana a madadin Allah madaukaki ya ce abu Allah madaukaki ya ce abu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza ya shiga cikin wannan kira a samu irin waɗannan mutanen aikin suke. sawa'un masu wa'azi ne wa'azin a cikin gida suke wa musulmi ko kuwa suna kiran waɗanda ba musulmi ba su shigo addinin musulunci duk sun shiga ciki wa yad'una al-munharifina ila al-istiqamati kuma suna kiran waɗanda suka karkace cewa su dawo kan hanya nan wanda suka karkace daga cikin suwa kenan daga cikin musulmi yawa wannan ya nuna mana ‘ya'yan uwa cewa da'awa babban aiki ne shi yasa wasu malamai daga cikin magabata suke cewa idan da za a samu wani rukuni a musulunci rukuni na shida to wannan rukuni ne al'amur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar rukunan musulunci ne biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna rasul sallah sai me zakka sai azumi sai hajji yawa waɗannan abubuwan galibi kun ga haka suka zo a wannan tarjibi shi yasa malamai suke ko sun tashi jerawa haka ake so ka jera su domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera su shi yasa malamai har suka kafa hujja da wannan tartibin akan cewa zakka ta fa azumin Ramadan muhimmanci abun Allah duk da zakka ya fi azumin Ramadan muhimmanci muhimmanci ta bangaren wajibci saboda shi abin da ya kulla kamar da ya kuma wannan gefen mu kyale shi to waɗannan rukunai guda biyar idan akwai abin da ya cancanta a ƙara a kansu ya zama na shida to shine wannan mabda'in na al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar amma tunda Allah bai sa shi haka ba to haka za a bashi amma wannan yana nuna maka cewa in ka tashi kallon muhimmancin sa to ga inda zaka sashi bayan ka gama da rukunai guda biyar to ba wanda ya kai shi muhimmanci domin ita da'awa da ita musulunci ma asali ke tsayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da'awa ba da manzanni ba su da'awa ba me zai faru da yadda Allah maliki ya aiko manzanni su kadai za su zancen su da sakon su karanta littattafan su yi aiki da shi su kadai su koma su mutu shikenan da babu wanda zai samu musulunci saboda da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika bin gida gida ya rika bin kuma al'umma al'umma gari gari zai tafi wani gun a karbe shi wani gun a kore shi ya haƙuri haka ya sa musu habbai suka yi imani da shi suka kuma taimaka masa bayan rasuwarsa suka ci gaba da wannan aiki wannan aikin da suka ci gaba da shi ne har Allah ke kawo mana musulunci har muka same shi gashi nan yanzu a cikinmu akwai wanda ko dukkanin dukkaninmu mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yadda da sakon da ya zo da shi muna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴanmu da iyayenmu da kakanninmu da kowa nan ko ba haka ba duk wanda yake haka shine ya zama ma kyakkyawan musulmi ya zama yana son manzon Allah sallallahu alaihi sama da kowa gashi ba mu taba ganin sa ba shi sa wani hadisi yake cewa akwai waɗanda suke ikhwan ya kira su ikhwanin sa aka ce suwa ikhwanin sa ba sahabbai su su ne waɗanda ba su ganshi ba daga baya da suka yi imani da shi muna fata Allah mu kike sanya mu cikin wannan zumra da za su cancanci yabo daga Allah mu to wannan aikin gaskiya babba ne dole ne al'umma samu da'awa in ba a samu da'awa ba to lamarin addini lalacewa yake yace wal mujahiduna fi sabilillah da kuma masu jihadi fi sabilillah da za su yaki dan daga kalmar Allah da yada addinin musulunci a inda aka kawo masa cikas su tsaya su ga cewa sun buɗe hanya musulunci ya ci gaba wal mutasadduna li ahwalin nasi wannan fa yana buɗe da mana kofar masu da ne kar ka ji kawai iya mai wa'azi shi ake nufi a duk waɗannan sun shigo da matu waɗanda suka aje kansu domin tafaqqudi ahwalin nasi bibiyar halayen mutane ɗabi'un mutane yana kallon yadda mutane rayuwarsu take canzawa ya ce ya jama'a mu tsaya fa kan umarnin Allah ya jama'a kar mu karkace wannan shine tafakkudi tafakkudi shine ka rika bibiya daki daki kana ganin halayen mutane da fa mutane ba sa kaza amma yanzu sun zo suna yin kaza wannan canjin daga ina aka same shi ai yanayi ne na zamani abubuwa da suka zo mana kayan kalle kalle kaza da kaza samari sun canza ko kai yanzu misali zaka tambaye kanka yana da cikin aikin mai da'awa ya rika lura da halin da jama'a suke ciki domin idan ya zauna bai san abin da jama'a suke ciki ba to da me zai musu wa'azi sai ya zo yana zancen wani abu alhali jama'a ma sun tsallake wannan shi sun wuce shi ba a kansa ba sa ake ba ko ba kai ashe abin da ake so ya zama yana bibiyar halin da jama'a suke ciki ya san yau sali in ta hanyar bibiyar labarai ne ta hanyar mutanen da suke kusa da shi ya jama'a me yake faruwa ne a gari Me wa'azi yana bukatar ya tambayi wannan ba dan jin gulma ba a'a dan ya san inda zai dora wa'azinsa mutane kar su zo wani mummunan abu ya faru a gari ana ta sa malam bai ma san an yi shi ba kuma sannan ana so a faɗakar da mutane don haka akwai buƙatar bibiyar halin mutane wannan kuma yana tabbata idan mutum yana cakuɗa da mutanen ana ganin sa zai zauna da mutane ya gaisa da su ya kai ma wannan ziyara wannan ya kai masa ziyara a ji labarin gari ba dan haɗa gulma ba a'a domin a san yadda al'umma take tafiya dan ai maganin wata matsala shine tafaqudul ahwalin nas wa ilzamuhum bi shar'i da kuma lazimta musu bin shari'a in ya ji cewa sun karkace wa hanyar shari'a to ya lazimta musu ya tilasta musu ya jama'a wajibi mu mu tsaya mu tsaya akan hanyar Allah mu tsaya mu ji tsoron Allah Allah ya hana mu gari ya lalace ana zancen kaza ana zancen kaza ana zancen kaza yaushe za a bari irin wannan abu ya rika faruwa a tashi tsaye a yi maganin abu kaza wannan duk cikin aikin mai da'awa sannan ya ce yace kasalawatil khamsi kamar salloli biyar والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام kamar mutanen da ba sa sallah an kira sallah mutane suna zaune a shagonsu ya rika bin su ne musu nasiha ya jama'a a tafi masallaci ne jama'a a tafi masallaci wannan yana cikin manya manyan ayyukan da ake kira aikin hizba a kuna jana cewa hizba ko wani ma hizba yake cewa ba zayin bane sinu ne hisba ne hisbar daga ihtisabi ihtisabi shine neman lada ka yi abu don Allah ya biya ka hmm. ka yi abu domin Allah ya biya ka galibi da a baya abinda malamai suke yi ana samun mutane aikinsu zamanin kalifofi can baya a shiga kasuwanni a riƙa bin mutane kamar da zai zo ya gaya mana wannan idan mutum an kira sallah bai tafi ba a yi masa magana malam rufe a je a yi sallah a dawo yanzu a saudi arabia nan ne kasar kaɗai da na san ana wannan abun a duniya lamarin al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ina faɗar iya sani nan ne ai akwai ko wani ya san wani wurin yau su idan aka kira sallah zaka kowa ya rufe shagonsa kowa ya rufe shagon ya tafi masallaci tunda duk kasar kowanne bangare da lokacin su iri ɗaya ne to tare ake kiran sallah duk masallaci lokacin ya ke kiran sallah ba yan karfe kaza da yan karfe kaza da yan kaza da yan kaza duk babu yau gaba ɗaya idan aka kira kowa sai aje aikinsa sai a tafi masallaci sai a fito kuma sai a dawo wani wurin sai kaga saboda zaman lafiya da Allah ya basu wani gun kaya sun fito har waje to sai ga wahala sai duk sallah ya loda kaya mai mene su cikin shago ya garka mai tafi sai sa wani dan kalle daga can gefen zuwa nan gefen sai tafi kuma ya je da ba mai dauka masa kaya duk Allah ya tsare saboda zaman lafiya to wannan aiki a kira mutane su bar ayyukansu su tafi masallaci yana cikin aikin hizba kuma yana cikin aikin masu da'awa a sa mutane su lazumci shari'a Allah madaukaki ya sa mu dace wazzaka haka nan zaka kamar aikin sa'i sa'i shi aikin sa ya bibiyi al-amwal zahira galibi da aikin sa'i yana bibiyar al-amwal zahira ne dukiyoyi bayyanannu ba zuwa yake kamar zamani yanzu ba account din mutane zai bi a banki wane yana da kaza wane da kaza a dora masa wannan al'amwalin zahira na amfanin gona da dabbobi galibi amma in ana sanada wani abu wanda ba wannan ba kuma sai shi ma a nemi ne shi ya kawo saboda shi aikin sa iya bibiya ne ya je ya gani wannan ya kai zakka ko bai kai ba a lissafa in ya kai sai a ce to kawo sai ya karbi zakka ya kawo hukuma to wannan aikin shi ma ana hada shi da aikin da'awa da aikin hizba Allah ya samu dace wasau haka nan sa mutane su yi azumi kaga mutum ya bude restaurant dinsa da rana jama'a suna ci ya kamata shari'a ta umarni cewa wannan mutumin ya daina budewa da rana ko kuma waɗanda suke ciki in musulmi ne lalle a nuna musu babu dama mutum ya ci abinci a sa ne wani abu misali idan wurin musulmi ne ko ina suka fi yawa za a iya hanawa gaba ɗaya in kuma da musulmi da wanda ba musulmi ba ba dama ka hana wanda ba musulmi ba shi kuma yin kasuwancinsa illa a hana musulmin mai azumi shi kuma ya je ci abinci da rana wannan duka yana cikin aikin da mai hizba zai yi wal hajji da kuma wanda yake harkar aikin haji ita ma a kula da ita sannan a ilzamin mutane su lazimce ta wani yana da dukiyar shekara da shekaru ya zauna ya ki zuwa kai masa magana ce Allah ne bai kira ni ba wai Allah ne bai kira shi ba gaskiya ne a wannan kafa hujja ne da kaddara a shari'a kuma ba a kafa hujja da kaddara mun fahimci abin idan mutum ya yi sakaci ko ya laifi sai aka faɗakar da shi ba zai kafa hujja da kaddara sai ai haka Allah ya kaddara ko kai za ka yadda wani ya yi maka saɓanin abin da kake so kuma ka ce kaddara ce ya ce kaddara ce ka yadda kamar da kullum muke ba da misali kawai kana zaune wani zai mare ka ka ce ah, me yasa za ka mani zai ce wallahi haka Allah ya kaddara wa zai da wannan to dan me Allah za a kafa masa hujja ya ce ai abu sai ka ki sai ai ma magana sai ka ce haka Allah ya kaddara mun fahimci abu wannan shine ihtijaju bil qadar kuma haramun ne ba a yi to shine sai yake cewa har yanzu ah, wa gairi dalika min shara'il islam da makamancin wannan na shari'o'in musulunci Waka وكتفقد المكاييل والموازين to shi wani shine ke faɗi cewa malam zai zo mana bayani akan harkar kasuwa daga cikin aikin masu hizba masu da'awa shine tafakkudin bibiyar ma'auni na kwano da ma'auni na nauyi sikeli ke ko yawa sikeli ya sunansa da hausa hmm? ma'auni shi kuma na ya ake bambancewa da na kwano da kuma na nauyi mudu tsayi wanda mudu yau. to a ce mudu da ma'auni to amma shi ma wannan mudu ai aunawa ake ko so ke fito mana da abin da ake dora abu a gane nauyinsa ya sunansa a gumba haushe sikelin turanci ne to shi ke to mu bashi sijilin tunda ba hausa ya riga mai da sijilin hausarsa don an ce mawazin sijilin ake ne in an ce makayil shine abin da za a auna kwano mudu yau duk abin da za a auna da kwano a ce wannan guda kaza ne kwano kaza ne kuma shi lissafin adabi ake masa shi kuma wannan mawazin lissafin mai ake nauyi ake yau to waɗanda akwai malamai ko masu da'awa da aikin su shine su bibiyi mutane su ga cewa ana yin daidai a wannan bangare ne a shiga kasuwa shi yasa yana daga cikin aikin da abin nan ofishin hizba ya kamata a ce yana yi insha Allah ina sa ran suna yi ne tunda muna da shi yanzu ofishin hizba a jihohin da ake shari'a jihohi goma sha biyu a arewacin Najeriya Allah da akalla ko ba a yin sauran abubuwa samun damar a yi wannan din ma ci gaba ne kuma mun gode Allah muna fata masu ofisoshin nan alhamdulillah mutane ne masu kwazo dama masu himma su ƙara dagewa irin waɗannan abubuwan ma a shigo da su ba cikin abin da za su saba wa kowa insha Allah wani suka yi shi a bibi kasuwannin mu barnar da take cikin su ta yawaita hanyoyi na cuta akwai buƙatar ma'aikatan hisba. a yi musu wani tirenin na musamman su gane halayen mutane a kasuwa shi kansa wannan a riƙa zama kawai ana studying kasuwar shi kansu dan akwai abubuwan da mutum yana zaune an yi cutar an kulla har an ƙari baka fahimci me akai ana yi mana ko ba yau. wani abu ma ta zama wata al'ada ce ta yan kasuwar su suka san abin su to akwai buƙatar malamai su san yadda ake waɗannan abubuwa ko don faɗakarwa akwai mutanen da tsakani da Allah suna yin waɗannan abubuwan ne bisa jahilci shi sa mai da'awa baya barin tayi duk inda ya samu harkar da'awa jefa kalma nan faɗi wannan nan Allah ne san inda wani abu zai amfani da haka waɗannan abubuwa ba a wasa da su a yi ƙoƙari duk inda aka ga al'umma suna wani abu ba daidai ba to a ƙoƙari a faɗakar zai in ka ji malamai faɗakar wanda suke yi a kasuwa kawai irin cuce-cucen da ake ni ban iya ba saboda ban harkar kasuwa ba da sai kai za ka yi mamakin irin abubuwan da ake a ɓangaren kwano da ake awo da shi ka duba in zai in za a ce mai gyada mai sai da gyada mu mun san wannan tuna yaya za a samu dan abin nan ya so shi dan gwangwanin madaran nan na pigment da ake yin kasa gyada da shi shi ma sai an kifa shi an bubbuga hmm? iyaye su kai kuma ba mai cewa kar ai haka kamar kissan nan ta baiwar Allah ta zamanin sayyidina Umar wata mai ya tana sai da nono ko ki cewa tana haɗa ruwa da nuna sai yar ta ce baba sai na umar baya hana wannan abu kar a je kasuwa a cuci mutum sai ta ce ai yanzu umar din baya nan baya ganin sai yar ta ce mata to ai in umar baya ganin ubangijin umar ai yana ganin kun ga wannan shi ma da'awa ne ya ce uwarta wanda kuma mai shiga zuci to irin wannan abin kar mu ce baya cikin abin da za mu tattauna mu sa shi cikin abin da ya dame mu shi game da nake ambatawa jiya wallahi idan mutum ya san hatsarin da ke cikin mutum ya cuci wani ba zai fahimci abin ba ne fasirin iyama in an zo an sa shi a gaban ubangiji kuma a lokacin ba shi da dinari ba shi da naira ba dola ba abin da zai biya a ce magana ta wuce da aikinsa na alheri zai biya ku ya kamata a taimaka masa a duniya a hana shi wannan abu haka duk al'ummar da za a ce ga shugabanninta ma suna ƙoƙarin su hana cuta su hana zamba cikin aminci su hana sata wajibin al'ummar ne su taimaka wa wannan hukumar a ci gaba da ilimin nan. ba kaucewa za a riƙa yi yanzu irin abin da ake yi yanzu gwamnatin tarayyar wannan ƙasar tamu muna roƙon Allah muke ƙara sa akan yakin irin waɗannan abubuwa ɗin abu ne mai kyau da malamai da waɗanda ba malamai ba su yi ta addu'a Allah ƙara taimakon gwamnati akan tono irin waɗannan sace-sace taimakon al'umma ne a dawo da al'umma kayanta duk wanda suka dau abin da ba haƙƙinsu ba domin abin mun kun zai da al'ummar mu take duk wanda ya hau kan wani matsayi kai ka dauka daga gidan baba sai taho da wannan dukiya ai ta fada akan abubuwa kuma sannan in ya sauka kuma a zo a ta bibiya a ce an yi kaza an yi kaza a zo ana tunan asiri mutum ya rufa kansa asiri cikin lokacin da ya wallahi in ya kyautata din nan zai daraja a duniya kuma sannan a gaban ubangiji ya zama abu ne misali Allah maɗauki zai ba shi lada me yasa Allah maɗauki ya sanya shugaba mai adalci a cikin mutane bakwai da Allah maɗauki zai sanya su a inuwa da aka tashi ambato ba shi aka fara ambato saboda ashe adalcin abin abu ne da zai iya yiwuwa da ba zai yiwu ba za a umarce mu da shi ba kar ku manta abin da muka faɗa cewa duk abin da Allah ya yi umarni a yi shi to yana cikin abin da za mu iya duk abin da Allah ya hana to yana cikin abin da za mu iya barinsa haka mu daure mu yi kokari mu ga cewa mun yaki irin waɗannan hanyoyin ba su da kyau wasu ƙasashen ba su kai mu ƙarfin tattalin arziki ba amma yanzu sun fi mu jin daɗin rayuwa saboda an tsara amana in ba a tsara wannan amanar ba babu yadda za abubuwa su tafi daidai za ka wajibi a cikin al'umma a samu masu ilmantarwa da karantarwa da za su yi magana akan ma'auni a irin wannan to ka iya cewa zamani yanzu ka ce da ma'aunin ofis ɗin shi kansa akwai ma'aunin ofis tsoron Allah yau mutum ne haƙuri da talauci ya ji a zuciyarsa cewa zai iya rayuwa irin ta waɗancan da suke ƙasa da shi menene zai cuce shi ka ji wasu ƙasashen ana cewa shugaban ƙasa ne amma keke yake hawa a wannan zamanin da muke ciki akwai shugaban ƙasa motarsa wata in ka ganta sai ka ji tausayinsa ta fi taka ai taka kai ta fi tasa kuma shugaban ƙasa ne in irin waɗannan mutanen sun iya haƙuri mu dan me ba za mu iya haƙuri ba kuma wannan damar da ake samu na akwasa akwasa akwasa din ba a tsoron ran da za a tsaya gaban ubangiji shi yasa a waɗannan abubuwan suke ta gudana har yanzu samarin samari yanzu galibi wanda suke shiga harkar wannan abin siyasa din da sauransu kafin ka samu masu tarbiyya irin ta tsofaffin da suka wuce a baya wahala za ka ce saboda ba a ɗora su dama akan cewa in an goga irin abin da za a yi ba bal in an gama mutum ne mai tsarewa mai yana kokarin ya abin da dama baya ciki ba za ce wannan harkar ta kazanta ce dama ba irin ta ku bace Allah cire mana wannan kazanta Allah mana maganin ta to mu je wa tafaqqudi ahli al-aswaq da bibiyar ma'abuta kasuwa wa man'ihim min al-ghish wal mu'amalat al-batila da hana mutane al-ghus yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kansa yaje kasuwa da kansa yaje kasuwa ya dauki sanda ya nitsa a cikin wani hatsi da wani bawan Allah ya zo da shi alkama yana dannawa sai can ƙasa muballal ya ga danshi yace ya sahiba qa'ab me haka ya kai ma abinci mai sai da wannan abinci me ya faru haka sai ce asabat sama ai sama ce ta sama na ruwan sama akai to me yasa aka sai ce me yasa aka lullube wannan da ruwan saman ya bata sai aka lullube shi da mai kyau yanzu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kun ga wannan ai dalili ne ga kowa mai irin wannan aikin in yaje ga dalili duk wanda yake cutar mutane da wani aiki a nuna masa wannan abun ba daidai bane kuma kun sani wa'azi shi kadai baya maganin abubuwa sai da hannu na hukuma wannan shi ne yasa muke kira dama da ƙarfi din Allah maɗauki ya taimaki kuma su masu shugabanci Allah ba su basira su tsaya su yi waɗannan gyare-gyare sayyidina Uthman yana faɗin wata magana inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil-Qur'an mun taɓa wannan magana Allah yana maganin abu da mai shugabanci irin yadda baya yi da alkur'ani alkur'ani alaƙar mu da shi mu karanta yanzu ga shi me muke karanta yanzu alkur'ani amma ba kowa wani abu ma shi wani ma yana ji ne shi kai wannan shi ba ba ba ma aka bane wani da shi ballantana a ce ya hannu daga abubuwan da ake cewa ba kyau amma da an ce shugaba ya aiko duk wanda aka ya kaza a kama shi idan aka ga mai kamawar ya zo me yake faruwa yanzu idan mutum yana tafiya a motarsa bai sa belt ba yana ganin yan sa fiti me yake nan da nan zai kamo ya lalko saboda yana tsoron aljihunsa za a taɓa za a ce biya kuɗi to waɗannan abubuwan kun ga duk wa'azi kuma da za ka masa cewa bel ɗin nan tana ma amfani haka nan traffic light tana da amfani in ka saba ka ba kai daidai ba su Allah rubuta wannan mutane malaman nan ma ba su gane abubuwa ko wannan zamani. amma saboda aljihunsa zai magana dole zai sai bi wannan dokar Idan haka abubuwa suna gyaruwa idan aka ce hukuma ta sa hannu a cikin su insha Allah ta'ala muna roƙon Allah mu dake yi mana abu mai kyau yace kullu hadhihi al-umur dukkan waɗannan al'amuran min furudil kifayati suna daga cikin fardu kifaya fardu kifaya shine abinda in wani yayi ya dauke ma sauran al'umma yawa mun san abin nan wajibi ko farko ya kasu ta ɓangaren shi mai aikin zuwa gida biyu akwai farbu ain akwai kuma farbu kifaya farbu ain shi duk abin da wani ba zai iya ɗauke maka ba tilas sai kai da kanka babu mai maka tsarki babu mai maka A ma'anan babu mai maka ka zauna za ka iya ba wai baka da lafiya ba ka ce ba za ka yi ba wani ya yi a madadinka ka ya je masallaci ya sallah ya ce baba zauna ni na isa wannan ba zai karɓi ba akwai kuma abinda wani in yayi ya ɗauke ma wani wannan duk kun san shi an sha magana a kai yawa kamar sallar jana'iza da muka makamancin wannan to waɗannan ayyukan da muka ji misalan su duk suna cikin su ma fardu kifaya a samu masu yi to shikenan al'umma ta tsira baki daya samu masu aikin hizba masu wa'azi musamman kuma mutum ya je inda in shi ya sa kansa to ya je inda yake sa ran za a karɓi sa in ya je wani wurin ya ga za a yi masa duka to kar ya je wannan abun ba abun mamaki ba a al'umma irin jamu da ba ta ganin girman malami da mai wa'azi amma inda yake sun san in an taba shi hukuma za ta yi wani abu dama irin wani abun baya faruwa Allah sa an fahimci abu sai ce ah, ina ne kamata dullo alaihi al-ayatul karima kamar yadda ayan nan take nuni fi qawlihi wal takum minkum ummatun kun ga ai dalilin zaman wa'azi cewa fardu kifaya ne ai Allah marki me yace wal takum mene minku saboda min dinnan tabi'idiyya ce a kaulin Usman ma'ana tunda tabi'idiyya ce ai falyakun juz'un min al'ummati yakunu bi hadhihi al-wajibat a samu wani juz'i wani yanki ta'ifatu wata kungiya daga al'umma in suna yin wannan to ya sauka akan sauran ba wajibi bane sauran su amma in aka zauna gaba ɗaya ba a yi to shi kenan kuma duk al'umma ta yi laifi kowa zai samu rabansa ila akiri al'aya a zuwa ƙarshen aya ai litakun minkum jama'atu a samu wata jama'a daga cikin ku yahsulul maqsudu bihi abin nema din nan zai samu bihim ta hanyar su fi hadhihi al-ashya' al-madhkura aw wadannan al'umura da aka ambata wa min al-ma'lum al-mutaqarrir daga cikin abubuwa sanannu tabbatattu a shari'a to mu saurari wannan wata ka'ida ce zai kawo sannan nan abu ne a shar'ance annal amra bishai'i amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi kun taɓa jin wata ka'ida mun la'alla kun ji ta gun malamai daban-daban ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa min fa huwa wajib to ita ce kawo ta da wannan siga cewa al'amru bishai'i umarni da wani abu amrun bihi to umarni ne da shi din ƙari akan haka kuma umarni ne bima la yatimmu ai hadha al'amru illa bihi umarni ne da wani abu daban wanda shi wannan din ba zai cika ba sai da wancan din duk abu yanzu misali muna nan can wa'azi ne ai da da'awa ko wannan abu ne idan ba shi da'awa ba za ta samu ba ilimi to idan mutum zai da'awa in Allah madauke ce ya waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma ya ba su sakamako wa ulaika humul muflihun kun ga aiki ya bayyana wannan ya zama me wajibi ko ya zama wajibi to sai mu duba duk abinda wannan wajibin ba zai cika ba sai an same shi to daga ranar shi ma zama wajibi zai zama umarnin da Allah ya ba mu cewa ku yi wa'azi to umarni ne da wa'azin da abin da kuma wa'azi ba zai yi ba sai da shi menene wa'azi ba zai yi ba sai da shi ilimi don haka sai ka ce nan Allah mu kina umartar mu ne da abubuwa biyu ya ku waɗanda suka imani lalle a cikin ku a samu masu wa'azi masu wa'azin nan dole su zama suna da ilimi to ko ba a faɗi ilimin kuru-kuru ba wannan ka'ida ta shigo da shi kun ga fa'idar sanin abin da ake faɗa wannan abin nan alqawaid fiqhiyya a cikin su ake sanin waɗannan abubuwa yawa kallon abu za ka yi Allah ya ce wannan abun wajibi to kuma sai ka ga cewa abin nan in wani wuri za a tafi a yi shi to yana buƙatar tafiya yana buƙatar mota yana buƙatar shiri yana buƙatar kaza to waɗannan abubuwan ana ce musu wasa'il shi din shine gaya abubuwan da kuma sai ta hanyar su a tabbatar da wannan abun ana ce musu mene wasa'ilu hanyoyi da za su taimaka a kaza to dama akwai ka'idar malamai alwasa'ilu ta'khudhu ahkam al-ghayat wasa'il hukuncin su hukuncin waɗancan gaya ɗin ne abinda kake so ka cimma to hukuncin sa in wajibi ne to wasilar da za ta kai ka zuwa ga cimma wancan burin ita ma wajibi ce to anan ake zance amma nan muna zancen ne maganar kallon abin ta bangaren umarni ne yau ba wancan ka'idar ba amma dai fassara ta ce ta zo mana duk abin da Allah ya bada umarni da shi to ya bada umarni da shi din da kuma abinda da ba zai cika ba sai da shi sai ƙara bayani yace fa kullu ma shi nan to da yalo ne da ja ko ne mun yalo sai akwai yalo kan da red ko eh, to sai ke cewa fa kullu ma tatawaqqafu hadhihi al-ashya'u alayhi fa huwa ma'murun bihi duk waɗannan abubuwan duk abinda su ɗin ba za su samu ba sai da shi shine ta tawakkafu alai in dai har ba za su samu ba sai da shi to fahiya ma'murun bi ko fa huwa ma'murun bi duk abin da yake wannan sifar ta ce to shi ma ma'murun bi ne Allah mu ya bada umarni da shi kalisti idadi lil jihadi kamar shirin jihadi bi anwa'il udadi ba adad bane udad bi anwa'il udadi jam'in udda al uddatu shine tattali ko yau al'adar kuma mun sani wani shine lissafi to ba nan ba san lissafi yake ba kamar dukkan nau'o'i daban-daban na tattali allati yahsulu biha nikayatul a'da'i wanda za a cim za a jima su abokan gaba shine a musu nikaya a musu a azabtar da su a cin musu wajen wato suka sara da sauransu harbi duk abin da sai da shi sannan ai wannan me kenan makami ko yau wa izzul islam da kuma za a samu daukakar musulunci to in Allah ya ce ai jihadi to tattalin makami ma ya zama umarni cewa dole sai an samar da shi wa ta'allumul ilmi da neman ilimi alladhi yahsulu bihi da'watu wanda sai da shi da'awa ta samu ilal khairi zuwa ga alheri wasailuha wa maqasidiha sawa'un bangaren wasa'il da maqasid dukkaninsu sai an same su kuma su ma sun zama abubuwa ne ma'murun biha Allah ya yi umarni da su wa bina'il madarisi da gina makarantu to kun ji har gina makaranta tun da dai dole ne a yi ilimi to ilimin ba zai samu ba sai an yi makaranta to a gina makaranta ma Allah ya yi umarni da shi yanzu da wani zai zai ce maka ka zo ka ce wajibi jama'a mu tashi mu gina makaranta sai wani ya ce maka aya ko hadisi to idan ka kawo umarnin a yi ilimi da umarnin wannan cewa a yi da'awa wannan umarnin cewa ku tashi ku yi da'awa to yana mana wancan umarnin sai ka ce a nan muka gano cewa wajibi a yi ilimi a cikin umarnin ilimi kuma muka gano wajibi a yi karatu a yi gina makaranta an bamci abu haka malamai suke istinbadi sai dai kuma irin waɗannan abubuwan suna da ka'idoji eh kada mutum ya ta ilzamat da tasalsuli ya je haramta abin da kuma akwai nasi akan sabanin wato yadda shi ke so ka wannan in an zo tafasil akwai misalan su to dole mu tsaya an nuna jan da ko da saura hmm? ya isa kat to shi kenan ba akan wurin tsayawa muka tsaya ba za ka sai mu dawo baya kaɗan فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به إن شاء الله لن نظام تاشي amma dai ina roƙon Allah ya sa kun fahimci abin da ake nufi hmm? to Allah subhanahu wataala ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma